العالمين نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واحتدى بهداه بإحسان إلى يوم القرار والخلود والدين bayanka ‘yan uwa musulmi masu girma salamu min Allahi alaikum wa rahmatun minhu wa barakatuhu muna juna murna da farin ciki da Allah ya sake ara mana rayuwa da numfasawa har gashi mun shigo watan ramadan mai albarka gashi har za mu ɗora kan tafsirin da aka yi shekara-shekara yawanci a ƙa'ida mukan fara da kamar shimfiɗa kafin mu ɗora bara cikin ikon allah shekara ta tara, wato 2018 mun tsaya ne a suratu alfajiri aya ta takwas bisa dukkanin alamu in Allah ya ga dama ya yarda za mu sauke ba insha Allah ta'ala da yardan Allah to amma inda ɗabi'ar tafsirin yawanci mukan fara da kamar da na faɗa muqaddima muqaddima ta farko dai kamar da na faɗa muna godiya ga Allah gashi har mun shigo wata ramadan mai albarka wasu Allah bai kaddara su ga wannan wata na ramadan yanzu haka suna bayan ƙasa a kwance Allahu a'lamu bi ahwalihim Allah shine mafi sani game da halin da suke ciki a makwantansu muna musu kyakkyawan fata suna cikin dausayi na aljanna in sun mutu da imani a ɗabi'ar mu kafin abin nan mukan ba makarancinmu ya fara buɗewa da karatun ƙur'ani saboda baiwa littafin Allah sadara domin shine al-haqqu wal ajallu wal wal mufaddalu littafi ne wanda yake shine gagarba dau فإن كتاب الله أوثق شافئ وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا kafin alarama ya kai ga ainihin fara mana budewa da shi to kamar da na faɗa muqaddima ce to muƙaddimar a mataki na farko kenan mataki na biyu zai karanta mana abin da ya sauka a matsayin mabudi sannan na sake tawa da mukaddima ta biyu Allah ya datar da mu muna fata malam ya karanta a kuma kar a wato ayi saurare da kunni da zuciya da jini da tsoka dan littafin Allah ne Allah ya saka alkhairi كذب بالساعة سعيرا ta farko bayanai na da na fara su koma baya karatun ƙur'ani ne farko tuku wannan wata ne na ƙur'ani wata ne na ramadan mai cike da albarka wata ne da ake sanya shaidanu cikin kukumi da maruruwa da ɗakwara wata ne da aljanna kan yi ado saboda nuna murna da farin ciki saboda wannan wata mai albarka a cikin ma'anonin nasoshin da ke hannunmu wata ne da akan yi kira a ce ya baƙi alkhairi aqbil wa ya baƙi sharri aqsir fa inna lillahi utaqa <clears throat> ya kai mai jimirin aikata alkhairi to ka ƙara himma ya kai mai son ka aikata tsiya kama kanka burki Allah na da bayi na musamman da ya tanadar musu keɓantuwa da samun rahamarsa da kuma cancanta musu wato gidan rahamarsa da kuma kautar da su gabarin wuta kenan yi ƙoƙari ka samu kanka cikin waɗanda za su samu wannan alkhairi Allah ka samu na cikinsu tafsirin ƙur'ani, wato fage ne mai matuƙar faɗin gaske kuma yawanci mukan ɗan taɓo abin da shafi ma'anar tafsirin nan kusan duk shekara ba don ba a sha faɗa ba malamai suna ta magana kai illa ƙarƙashin faɗin mai magana wai ma ta takarrar abinda ta karrara. abinda ya maimaito, to kuma sai ya zauna ni a ƙoƙarin fito da ma'anar tafsiri na fi karkata zuwa ga ta'arifin sheikh manakata wanda al'allama ta bin ohemi ya tafi kan fahimtarsa tafsiri bayanu ma'an al khalas tafsiri shine bayanu ma'an al ne yake nufi me yake cewa wannan shine tafsiri kuma tare da dawa daga cikin malamai suna ganin hatta wujuhul qira'at bangaren tafsiri dan wani zaka iska karanta kwadar wayar da baka saba ji makarancin murwayar hamza ya karanto mana an gane ko ince qira'ar hamza ruwayar ɗaya daga cikin almajiransa khalaf ne ko khalaf khalaf an gane ko da as-sakatat alal hamza sai kace ban saba jin wannan ba yau baka saba ji ba shin sabon ka bayani nufin babu shi suka ce adamul ilmi bi shay'i la yanfi wujudahu araftum wani makaranci na cewa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa malikan kabira madadin wa mulkan kabira fuskar ce al-imamu abu hayyan al-andalusi ya shigar da ta waɗannan fuskokin a matsayin tafsiri Allah ya ce yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul menene al anfal sai suka ce fayyace maka anfal ɗin nan shine gundarin tafsiri al wa mal qari'a wama ka malƙari'a, qari'a yawma yakunu an-nasu kal farashil ta kaga tafsiri kenan عرفتم amma misali wannan sura ta sauko a makka ne a ɓan malamai suka ce ba tafsiri ba wannan sura tana da ayaka suka ce ba tafsiri ba ne wannan ka kai shi sashin ɗalumin ƙura saboda ta sauko a makka ne madaniya ce ba shi da tasiri kan fahimtar gundarin ayata amma kuma ana bukatar da fata an gane ko? amma al'imamu zamzami fitaccen mala'ar zamzami cikin manzoma ɗinsa shi sai yake cewa dangane da me ake nufi da tafsiri sai ce ilmin bihi yubhathu an kitabi kitabina min jihatil inzari ilmun bihi Yubhafu an ahwali kitabina min jihatil inzal ilmun wani irin ilimi fanakkara al'il wani irin ilimi ne wanda da shi ilimin ake kwalema ake zabari ake farauto halin da littafin nan namu yake ciki dangane da saukar da shi to kaga sai faɗaɗa ma'anan kenan hatta ilmin nuzul shi aurinsa yana cikin wata tafsiri makkiya ce madaniya ce saifiya ce lailiya ce nahariya amma in ka koma da waccan magana ta farko fahimtar me Allah yake nufi shine tafsiri an gane ko bayani ma'ani alquran khalas ko istinbati kai suka ce ba za ka ce tafsiri bane sai dai ka fahimta misali kalla innahum an rabbihim yau idhin lamahjubun kalla kai tsaya a aha, su kafare a wannan ranan wace rana ce alkiyama an rabbihim gabarin ganin Ubangijinsu, su wallahi an sha makace su to mu'mine fa sai ce an tariqi mafhumil mukhalafa ma su ga Allah sai suka ce wannan fahimtar kace ba shine zunzurutun tafsirin ba amma za a fahimci haka ba mai hana ka haka har kuma suna nuna cewa kai yana daga cikin ma ma'anan fito da ma'anan ƙur'ani idan ka zo ɓangaren alwakaf kar ka yi tsayuwa mara kyau wala ya ka ƙauluhun innal izzata lillahi jami'a suka ce dole ka tsaya a wala zunin ƙaulu ka tsaya wurin wakaf na lazim ba ku misali domin idan ka ce wala ya ka ƙauluhun innal izzata lillahi jami'a ka wuce sai ma'anar ta lalace to faɗin su innal izza shi ne na mai ɓata rai ɗin a'a sai ka tsaya ya manzon Allah kada su ya ɓata maka rai tsaya wurin babu komai innal izzata to kaga wakafi ne Wakafi na lazim sai suka ba da misali misali maganin professor abdulkarim al-khudair hafizullah yake cewa misali in mutum ya ce da kai hal turidu al ma sai ka ce la barakallahu fik la barakallahu fik kai dole aladin nan ka tsaya amma ka ba ka zage shi wallahi ba ka lura dole ne ka ce la tsaya barakallahu fik turidu al ma sai ka ce la barakallahu fik ماذا تريد ban gane ko kun gane ba to wannan shine misali to zaka samu na da yawa sai ka ce la na'am waqfun tam lazim barakallahu fi sai wasu sarakan dabara sai suka ce aka ah, shigo da wawul fasila waila wa barakallahu suka ce kai malam wannan wai da ka kaddara ta bata da mahalli kawai ka ce la mhm barakallahu fi ma'ana wanda yana shigo cikin ma'anar tafsiri to alhamdulillah wannan wata mai albarka ne da Allah ya yi ma wannan ƙasa ta mu baiwa <clears throat> zaka iske malamai 'yan baiwa Allah ka sanya mu cikin su suna bayanin abinda wannan littafi ya kunsa to kuma alhamdulillah wannan tafsiri fiye da shekara kusan alhamdulillah goma kenan sannu sannu ba ta hana zuwa sai dai a jima amma dai za a ji alhamdulillah don gashi an kaga jallin da muna saran sauka bana da yardan Allah to da ka muqaddima ce <clears throat> to amma ina son muqaddimar ta bayan mun ji ƙwarya-ƙwaryar magana kan tafsiri da inda ya dosa na son alaramma ka ɗauko min aya mai lamba 177 a cikin sura ta biyu ta zama shimfiɗanmu domin anan Allah ta'ala ya kore albirru ya ce nagarta ba wai ku fuskanci gabas ko yamma da sunan kuna sallah ba shi bane nagarta sai ya takaita nagarta cikin abubuwa guda goma mun fi kowa bukatar komawa zuwa ga wannan bayan saboda babu abin da zai gyara maka tunani ya tsarkake maka hankali ya gyatta ka ya daidaita zuciyarka da sawunka akan tafarkin mahalcinka dodar fiye da littafin wanda ya halice ka ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir da haka wannan muqaddima mu kenan aya ta farko sannan dauko hadisin da al imamu Tirmidhi ya fitar cikin sunan hadisin Abu Huraira wanda hadisi ne mai daraja ta biyu al imamu al-Albani ya hassana shi shi ma ya kunshi wasu darussa masu tsada guda biyar a matsayin muqaddimar mu ta farko a wannan rana ta farko fi hada tafsir al-sanawi ar-ramadani wanda muka fara da fata Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace mu gaba daya ya sanya mu cikin ahlul qur'an wanda su ne kebabbun bayan ubangiji falyaqra al-qari wacin ayadan fada a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ilaik wannan aya ce ta 177 kaif na ku yi aka yi daɗe ne? aya ta 177 kenan muka ji karatunta daga wakin ƙari'una hafizahullah wa zadahul ikhlas wa tawfiq wal itqan fi kitabillahi alkarim wa iyana jami'a Allah ya kore kuma ya tabbatar a matsayin muqaddima yace laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq albir nagarta ba ita ce ba a ce ku kalli gabas mashriq yani inda rana tushriq rana ke hudowa to ku fuskanci gabas ko ku juya mata baya ku kalli yamma Allah ce ba shi nake kalli ba shi bane nagarta to kaga nan ya kore da an kore an bar mu ba a tabbatar to menene ba da sai mu kasance cikin dimuwa sai Allah ce walakin albirra a ku tsaya walakin lalisa drak amma hakikanin albir sai ya ta albir cikin waɗannan nukat guda goma walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhiri والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس دي قومك هنا سيشري سيشي أولئك الذين صدقوا أي أولئك الموصوفون بما ذكر من هذه الصفات الطيبة الإلهية الربانية أولئك هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هم هم فسكابيو أنقاني ونلوكتي العبارة بالجملة الإسمية قد تكون أقوى وأرسخ من العبارة بالفعلية shi yasa Allah ta'ala ce kullu nafsin <laughs> zai bai ce sata zuqul maut ba kowace rai sunanta mai dandanan mutuwa kun gane idan ka ce mutum ai yana yin kirki to ai fi'ili ne amma ka ce wani mai kirki ne a magana ta kare kun gane shi yasa ko mutum ne kace kaga ba na son shashanci to abin da sauki sauki amma ka ce kai shashasha ne shin mai ruwa uku كا تكاجم هذا الشيء سو كل يعني التعبير بالجملة الاسمية قد تكون يعني أرسخ وجميك أساقب بنغاني كوكونغاني نعم تسأل الله تعالى وأنن سوني وأن سنية جزكية سوني ما ستقوى يعني وأن مقدمة يعني البر ما البر البر حسن الخلق عبد الله ابن عمر أو أثري da aka danganta zuwa gare shi an ce yana yawan yin sadaka da siga sai ka ce kai ra'aynaka tukthiru min as-sadaqati bis lima limadha sai ce ba ku karanta faɗin Allah bane lan tanalu al-birra hatta min mimma tuhibbun yau ai innani uhibbu as sukar. ina son siga ne so abin da nake so ne nake ba Allah ba abin da ba na so ba kaji magabata da suke fahimtar madarar ƙur'ani ƙundun ƙur'anin suke fahimta ba alƙushur ɓawo ba kawai to sai Allah ce ta kaga albir ba wai ka kalli gabas ba haƙiƙanin nagarta da za ta kai mutum aljanna na tabbata ne ga masu waɗannan sifofi guda goma da kuka ji aka karanto mana walakin albirra number 1 man amana billah wanda ya imani da Allah domin wani zai zo ya kabbara sallah yana kallon gabas amma Allah ya sani ƙarya yake ya zo satan takalmi a masallaci ne haza ma amana billah amana billah la ma amana billah shi yasa ya kore fuskantar alƙibla kawai me yake zuciyarka ya zo sallah yana sujuda amma yana kallon koya ta faɗo ya sace سارق وهو مصلي هذا ما أمن به yana sallah yana ɗauke da hikidu da hasara na mutane ko kuma ka ɗauka zai je aikin haji da kudin haram da kuɗin caca ko fasika a'udhu billahi da kuɗin karuwanci da kilakanci su je su ce labbaik allahumma labbaik a ce da shi ka wala ka wa hajjuka martudun alaik babu ka ɗin, babu ka, hajjin naka an daki fuskarka da ita kamar tsumma ah to ashe wannan babbar magana ce walakin albirra man amana billah wanda ya imani da Allah imani da Allah kuma abu ne da ya zauna a zuci kwaɗon harshe ya furta gaba ta aiwatar ɗaikin waliyomil akhir albirna tabbata ne ga wanda ya yi imani da ranar akhir bayan ya ce imani da Allah sai ce waliyomil akhir da ranar ƙarshe kowa ya sani bayan wannan rayuwa akwai wata rayuwa kirkin mai kirki zai gani Allah ka samu ga alkhairi tsiyar mai tsiya zai gani wallahi idan ka ɗaukan makanka tsiya da fasadi da fito na fito da Allah da sata da tsiyataku da hayagaga bawan Allah bayin Allah dubanni sun yi sun wuce ina na maroki ina kan ana dan annabin Allah da Allah ya kore shi daga gidan inna laysa min ahli innahu amila ghayra salih wata qira innahu amalun ghayra salih ina yake in kirki ne ina khalilur rahman annabi annabi ibrahim ina shugaban halitta annabi muhammad kai ka san da magana saboda haka shi yasa ake cewa ya mai son yin alkhairi yi wanda tsiyar kake so ka yi an yi an wuce ina fir'auna saboda haka Allah ya kore nagarta daga komai ya tsuke nagarta cikin abu guda goma a wannan aya walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir dan tana zuwa ranar da ya uwa da uba da dangi ba su amfani ranar da mutum zai gudu fintinkau ya ƙauracewa manya-manyan mutane kamar guda hudu malam karanto mana wurin yawma yafirru al-mar'u min akhihi وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون dole ne ƙur'ani ya daki zuciyarka inda sauran imani dole ayar ta girgiza ka saboda ka san maganar asdaqul qa'ilina ne maganarsa ƙarya bata isa ta zo gaba ga maganarsa ba ko bayan ta ke wannan maganar jinkiri da ya baka da ƙuruciya da dukiya da kyawun halitta da 'yan wani-wani yallaɓe da sauransu kasu kai kasu baro Allah ce yau mai ya firul mar'u min wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani waɗannan guda biyar sun fi kuwa kusa ce da kai to wannan ranar da Allah ta'ala ce wal yau milahir haka mutum zai gudu fintin kauye barsu randa mutum zai gude bar ɗan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya haka za gudu ka bashi wa ummihi da uwarsa uwa uwa ma'abociya zuciya mai tausayi mai jin kai mun karanta labarin wani ɗala a ne za a ce astaghfirullah ko kuma fanɗararre wanda shaɗan ya wanke masa hannu aka wai talauci ne ya dame shi sai ya yi cinikin uwarsa ya ce fanar da ita a uku billah iyazan billahi iyaza ya cinikinta a wani labari da muka karanta ya ce mama zo ki raka ne zan je kewayen gona ne yau ɗanta ne ba ta da suspicion ba ta da tuhuma sai ta bai shi ta ga ana ta lullukawa a jeji ta ce kai ina za mu tafi ne ɗannan nan ya ce mama hayya bi na zo can sai ce to tsayanan ki jira ne sai shiga cikin rum kuka kun san rum kuka sunkuru kun san sunkuru ciyawa da bishiyoyi inda masu cinikin human trafficking ya ce ga can ku cike min kudi na ya Allah ya Allah suka bashi kudin za su sa mata igiya ta ce aina hawa ina yake sai suka ce mamawa ta ce ibni sai suka ce a huwa binok dama ɗanki ne ta ce iwa huwa bini mallabi hadaf mai faru sai suka ce lakin na ba a kilana yawa ya sai dama na ke ne ta ce ba a ni lakun wa ilaikun wa ana walattuhu ya sai damunku ne da na haife shi malam duk sai suka yi la'asar suka ce mama mun fasa cinikin bari mu yi addu'a Allah ya tsine masa ta ce a la’ata a ta hammal ka jifa ta ce kai ba zan jure ba ku tsine mai wallahi ban so ba ko roƙa min Allah ya gyara miki al'um zatul kalbin rahim amma tare da haka Allah ce yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa kuma wa abi mutum uku kenan dan uwa da uwa da uba wa sahibatihi da matarsa ita ce sahiba suka ce ita ce wa sahibu bil jam abokinka a kwibi matarka ke Tafkira asirin mai daki Wawane ne kuma wabani waɗannan guda biyar Allah ya ce wannan ranar da Allah ya ce imani da ranar to ka san girman ranar tana kuma zuwa amantu annal akhirah la budda yawmun atiya dole ne walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir na uku sami wal mala'ika a nuna maka cewa hakikanin nagarta ba adadin hajjinka ba ne don Allah san zuciyarka ba adadin ayan da ka haddace ba ne manta da 'yan akara makalla da ke bin ka ɗu wallah sai su kai ka su baro ka ɗaliban ilimi mu shiga taitaye mu ba adadin kuɗin da ka tara ba ne ba kuma sarautarka ba ne ya ku 'yan siyasa karkuru da masu honorable ko your excellency babu wani abu excellent cikin excellency in baka zama excellent a behavior ba babu wani honorable idan baka zama honorable a gaban Allah wannan laƙubba ne muke gaya mu junanmu kawai kwanan nan watanni kusan biyu da suka wuce aka yi zaɓe tunda mun shiga watan azumi muna cikin watan mai yanzu kun san an yi zaɓe a baya wannan za mu samu lokaci mai tsokaci kan abin da ya faru irin abubuwan da wasu suka yi wajen ɓata ƙwaƙwalen 'ya'yan mutane ba su ƙwaya ba su makami don su yi mulki zumunta ta rikice saboda bambancin siyasa har ma ahalus sunna an yi gaba da juna ahalus sunna ne ko ahalus sunsuna ya karim sunsunawa suke yi siyasa wadda za ta tafi tabarka da ɗan'onka waɗanda kuka yi rigima da su akan kamfen wani ma ya san da kai ji ayan musulmi har suna alkafira akan babur suna shan ruwan kwata wai saboda murna la'alla cikin tafsirin za mu ƙundarwa amma yanzu muƙaddima ce walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati imani da mala'iku ‘yan uwa masu girma mala'iku ba wanda ke ganin mala'ika amma suna nan halittu ne nuraniyun ba sa saba wa Allah abadan ɗayansu yana rike da ƙaho da zai yi bosa in lokaci ya yi Isra'fi. akwai wanda aka ɗora masa ɗawainiyar karɓar rai ya sunan shi ya sunan shi ban ji kun ce a zara'ilu ba to ba shi ba ne gafata malam kawo mana aya mala'ikan mutuwa ke karɓar ranku قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون سورة ملما 32 السجدة gaya musu bai ce tawafakun azra'ilu ba bai faɗa ba a shari'a haramun ne ka faɗa abin da ba ce ka faɗa ba to wannan mala'ikan nana zai kuma zo lokacin da aka ci. jabra'il amirul mala'ika shugabansu mika'il mala'ikan wuta maliku wa nadaw maliku li yaqbi alaina rabbuk kai imani suna malar ranar da za ka bar zan bar zaki bar za su bar duniya mutum zai yi kallon da bai taɓa yi ba Allah ka samu ga alkhairi amma ka yi alkhairi akwai waɗanda a wannan wata na ramadan da ya shigo sai su wasa wukansu kayan da ake bukata na abinci essential commodity sai a ɓoye tun kafin watan nan ya zo wasu ke taskance suga su ɓoye ɗan wa'ina za ka tafi shinkafa su ɓoye hatta ƙwai sai ga farashinsa ya cika sa me za ka yi da dukiyar a lokacin da wasu abokanan zamanmu da ba musulmi ba har sukan karya farashi saboda lokacin nasu bukukuwan kuma addininsu a imanin ba na gaskiya ba ne ma muke zaluntar kanmu da kanmu walakin albirra man amana billahi lomil akhir wal mala'ikati wal kitabi na hudu kenan ko suka yi littafi alkitab anan Allah ya ba annabawa littattafai yaya sunan littafin da aka ba annabi Musa at-taurat me aka ba annabi sallallahu annabi Isa dan Maryam al-injil annabi Dawuda wa atayna Dawuda zabura sannan qur'ani ga shugaban halitta farin jakada annabi Muhammad shine wa muhaiminan alai littafin da ke sa'ido ido kan to kai imani da su Allah na gaya mana nan ne nagarta take zuwa kuma imani da su ka karanta su misali ka karanta ƙur'ani ka so ka zama kamar alarama abdullahi abba misali kyauta ce baiwa ce daga ubangiji ka dage ka hana ido bacci ka yi ta maza yi ƙoƙari wa ƙari'uhul mardiyu ƙarra misaluhu ka luturji halaihi murihan wa mokila na'am in ji a shartubi a baitinsa na bakwai makarancin Kur'ani, wallahi misalin da annabi ya bayar game da shi misalin ya tabbata cikin hadisin abu musul ash'ari a cikin bukhari da muslim ya ce mumini mai karatun ƙur'ani kamar uturja ne uturja ɗan icce ne ga ƙanshi a hanci ga daɗi a baki mumini da baya karatun ƙur'ani kuwa kamar dabino ne eh akwai daɗi amma ba ƙanshi daɗi ma'ana a baki munafiki da ke karatun ƙur'ani kuwa annabi ya ke ya ce shi kuma kamar raihana ne fulawa ga ƙanshi amma ga ɗaci a baki fulawa haka take yi ɗacin wannan munafincin ƙanshin karatun ƙur'ani munafiki da baya karatu ko shi wannan zulumatun ne fauka abin duhu kan duhu gashi da ɗaci gashi da kuma menene wato ainihin ba ƙanshi haka aka kasa masu karatun ƙwari. to nake cewa imani da littafi Tun tunda ƙur'ani shine babban littafi kuma watan fassara shi da bayani a kansa shi muke ciki na sha faɗa ƙur'ani yana da haƙoƙi ɗaiɗaiɗai kamar guda goma sha shida haƙƙi na farko imani da shi haƙƙinsa na biyu yin shuru in ana karanta shi haƙƙinsa na uku ta tadabburu ma'ani ayatihi wai me yake cewa ne wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afal to me Allah yake nufi afala yanzuruna ila libil kayfa khuliqat Allah na son kallura ne tadabburin ayat qur'ani dole ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa albab tadabburi haƙi na uku na hudu adda'awatu ilai ka kira mutane zuwa gare shi na biyar ta'allumu sai ka koyo shi na shida ta'alimu karantar da shi abu ne biyu ta'allumu wa ta'alimu hadithin Usman cikin Bukhari da Muslim dan yace khairukum man ta'allama al wa haqqi ne Qur'ani na bin ka bashi yana jira shin kana koyo na kuwa kana karanta ne in ka karanta shi akwai ɗaya bashin ku sai ka karantar haƙƙin ƙur'ani na gaba ta hakimuhu inda tanazu'a in aka yi ja'in ja kamai da shi alƙali an gane ko in tanaza'tum fi shi farduhu ila Allah warraddu ila Allah warraddu ila kitabillah haƙƙi na nawa kenan haƙƙin ƙur'ani na gaba wato a taslimu li qada'ihi ka sallama ma hukuncinsa haƙƙi na gaba intifa'ul haraj karka ji kunci in yanke hukunci tare da ayat tana magana kan manzon Allah ne hatta yuhaqqimuka amma ma'ana ga mamiya ce sallallahu alaihi wasallam haƙƙin qur'ani na gaba kare shi daga wulakanci shi yasa haramun ne ma ka sa yawo ka bude qur'ani la yaju wulakanta qur'ani kala kuci yawo na yadda yawo ba na sassa ba al'imamu zarkashi na cewa abubuwan da ke fitowa daga jikin mutum sun kashi gida uku akwai na farko na jisa ne misali ba haya, misali fitsari misali maziyi na jisa ne na biyu ba jisa ba ne yawo majina gumi hawaye ko na kafiri ne kuwa na uku wasu sun ce na jisa ne wasu ce ba na jisa ba ne maniyi a wurin mu ni ba najasa bane amma abin da nake cewa anan tare da yawo ba najasa bane amma laifi ne ka lakuci harshe ka bude shi ka girmama shi laifi ne ka ɗauko tafsirin wani malami ka ɗora kan tsoron ƙura'ani na kaga ƙura'ani ne zalla magana Allah daga farko karshe kar ka ɗauko ibn kasir ka sa a kai saboda ya kunshi magana ɗan adam inna wula kitabun aziz haramun ne ka kwanta kafa kana kallon qur'ani wannan jahilci wani malami ce abin bakin ciki sai ka je harami ka ga mutum in aka kira sallah sai ga ya wurge ce ya wurge haka ne kai wani jahilci ne wannan kitabullah ko baraguzan qur'ani ka gani takardun da suka abin nan ka tattara su ɗayan biyu ko dai ka ƙona, ko dai ka tona rami ka mu mun fi gamsuwa daga kona sai na usman yayi saboda muna jin tsoro in ka tona rami kasa akwai yiwuwar a yi fitsari fitsari ya kai gare shi kai ko baka sani ba misali sai ka zaman tukan lalakin haka haƙƙin ƙur'ani na gaba kenan yana daga cikin ƙwarar karka ba yaro ɗan ƙarami malamai suka ce wal ismu alamu na wili iya yaro mai laifinsa misali daga cikin haƙƙin ƙur'ani na gaba kare shi daga murɗaɗɗen tafsiri don akwai tafsiri akwai tamsiri da kuma tafasiri su ne a haikare akwai wani wanda ya ce ai ɗan kama ba sai ka ce ya yi sallah ba eh, domin Allah ce layi ikra fi ka duba ba qur'ani ya ja ba amma yi ma'ayatar gaɗe ya murɗaita ɗaya ce a yin ka bauta ma Allah da zaran ka samu yaƙini ka dakatar da sallah dan ya ce wa abu Rabba ka hatta kai wannan duniya ina za mu tafi to dole ma'abota ilimi su fito su yi bayani cewa ba daidai ba ne shuru kan barna barna ce A sukutu alal munkari munkaro yana daga cin haƙƙin ƙur'ani yana daga cin haƙƙin qur'ani har wa yau fifita shi akan kowace doka ce duk wata doka ta yi ƙasa shi ne sama kanar ce da mun aimuna da ainihin tsarin mulki duk wata doka ta yi ƙasa duk wata doka in ta ci karo da tsarin mulki wannan dokar ta faɗi lalalala ya akal karin abadan abadan shi ne sama yana daga cikin haƙƙin ƙur'ani karanta shi don ya ce wa an atluwal ƙur'an ka samu lokaci ka karanta shi abdullahi ibn idris da ya zo mutuwa yana kwance inda zai mutu yasta tana kuka wanda sa imam bukhari ne sai ce bone ya ce la tabki alai innani khatamtu alqur'ana fi hadha almakan 4000 karki min kuka na sauke qur'ani 4000 a nan wurin saboda wannan ranar turkashi har kwanaki ina karanta labari an ce tsohon shugaban kasar najeriya shehu shagari allah ji kanshi haka dai aka fada an ce ya sauke ƙur'ani sau 200 tun daga lokacin da ya bar kujerar mulki muna musu kyakkyawan fata al'imamul bukhari an ce kullum yana sauka fa ƙur'ani yana bin ka bashi inda za ka tara jaridun najeriya ka ta karanta labarin tattalin arziki ina labarin tattalin lahira to اقرأ كتاب الله إذا كنت في هم وغم وكربة فقرأ كتاب الله تنجو من الهم كرنت كتاب حق قرآني حق قرآني نقب بنسني كنا لسافي با دنا تشاشي دني كرنتا شي كما بس قائدة لوكاتين يا ne? saura minti jamil haƙƙin ƙur'ani na gaba ka karanta shi yanda Allah ya saukar da shi dan ya ce wa rattilin qur'ana zamanin ka zo mutum na karanta qur'ani yana kakkarya aya ya kamata lokacin ya wuce ga yara nan ƙanana ayyamu masha Allah don ka ji harshen su a ƙur'ani abin masha Allah kwanan nan a nan birnin zariya jiye jiye ne ma aka yi bikin yaya wasu yara ɗalibai abin sha'awa ko in ce kwanakin baya wallahi yara 'yan mata ne suka haddace ƙur'anin kuma suka rubuce shi da ka wannan wani irin revolution ne muka samu kan mace mai ban sha'awa kaga yarinya tana maka tilawa da ruwayar da baka saba ji sai ka ji hafsu duri a bakin yarinya sai ka ji riwayar ibn zakawa daga ibn amir shami ka ji riwayar al daga ibn kathir ko abul harif ya akhi Allah mun gode maka kai ka tsaya me kake yi ka zama 66 ga shekara 60 ba naira 60 ba izo 60 66 Allah ya kiyaye so dole a karanta Qur'ani kuma da tajwidi wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim man lam yujawwid al qur'ana afimu li annahu bihi al ilahu anzala wasala so haƙƙin ƙur'ani na gaba a karanta shi yadda ya kamata ko sunanka ne aka karanta ba daidai ba za ka ji ba daɗi na shigo da wannan ne a ƙarƙashin wancan bayani walkita haka ne wannan biyin ya imani da annabawa annabawa dole ka imani da su karka bambance daya cikin su don mun yadda da su sai kuma me wa'atal mala sannan ya ba da dukiya waɗannan abu guda shida la'alla su kasance su ne ƙarshen abin da zan kammala in Allah kai mu gobe a rana ta biyu a wannan tafsirin watan Ramadan kafin mu shiga cikin tafsirin ka'in har da na'in na kammala abin da ya saura saboda kar a samu guntulewa tsakanin bayanin, dalilin sukuwa a fagen bayani ya sa ɗauki lokaci don kar magana ta kasance a takure to tunda Allah ta'ala ya sa lokaci ya cika da yardan Allah barayin kammala bayanin zai zo gobe idan Allah ta'ala ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah baraka wa ta'ala ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskuren ma Allah ya ba mu ladansa ta hanyar shafa kuskuren ah, ya karɓa mana ayyukanmu yadda muka saba duk shekara masu tambayoyi su rubuto a kawo teburin tattara tambayoyin saboda je a bincike amsar da za a bayar ba mu fai sha'awar nan ta kai ta ba da amsa ba saboda tsoron saurin ba da fatawa ka iya fada cikin kuskure aje a yi nazarin tambayar a tuntuɓi malamai sai mu zo mu bayyana abin da muka sani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah kai mu gobe a rana ta biyu a wannan wata na ruwa mai albarka Allah karbi azumin ku ya sa mun dace karamanta da sahur abu ne muhimmi mai azumi ya kare baki gaban fara ya kare ido gaban kalan haram Allah ya sa mai azumi da tsaftace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله